a manyan matan arewa a manyan matan arewa a manyan matan arewa matan arewa matan arewa matan arewa arewa arewa gasa gasa to sai a fafata fafata kasuwa ce da hankali ga tarbiyya wannan shine matakin farkon tarayya in ka same su lallai ka ɗauke hadi dogon zamani mai kyakkyawar ra'ayi wata gasa an kasa na san ke ce za ki ci eh, na yi farin ciki da jin haka ka bani tabbaci kunya ba zan baka ba insha Allah zan kai gaci sa'a ta kice mun dau lokaci zan jaraba

he mix.